a وإيماني أضاء الكون و... yiwa Allah sai an daure yan uwa musulmi ga wata hanyar taimakawa addinin Allah cikin sauƙi. Sautul Huda TV kaface da ta shahara a wurin yada karatuttukan malaman sunna a fadin tarayyar Najeriya har ma da Afirka baki daya duniya a tafin hannu za ku iya samun karance karancen malaman sunna a shafukan yanar gizo na Sautul Huda TV a kafar sada zumunta ta Facebook YouTube Telegram da WhatsApp. Sari'u ila magfiratin min rabbikum domin samun sukunin ci gaba da yada karance-karancen malaman sunna musamman tafsirin alkur'ani a lokacin watan Ramadan mai zuwa. Sautul Huda TV take neman gudunmuwar al'ummar musulmi daga ko'ina da ku taimaka da duk abin da Allah ya hore na kayan aiki ko kuɗi. Za ku iya taimakawa da kamarori, kwamfutoci, ko wayar hannu ta Android da kayan sauti da microphone ko fitillon haskaka wurin karatu domin ba da naku taimakon kayan aiki sai a ziyarci ofishinmu da ke masallacin unguwar rogo da about kusa ga kwatar kungiyar izalatul bida a kamatu sunna a cikin garin sokoto ga masu son taimakawa da kuɗi ta hanyar transfer kuwa sai a turo a asusun ajiya na sautul huda tv and multimedia mai lamba sifili sifili ɗaya sifili bakwai tara biyu tara uku ɗaya bankin jaiz Domin ƙarin bayani za a iya kira lambobin waya sifili bakwai sifili uku bakwai biyu biyar biyar hudu biyu biyu ko sifili bakwai sifili shidda hudu takwas bakwai tara hudu biyar shidda. A bada kalilan Allah shi kamai da kasiran. Sautul Huda TV a Multimedia. Gurin mu ya yaɗa sunnar annabin rahama. وإيماني أضاء الكون والزمن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما بعد أنقوى مسلمي لدكا صورا جماعة محصارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan dare na litani bayan wani lahadi lahadi hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1444 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 meladiya muna a wannan masallaci farfajiya ta anguwar rogo abin nan sokoto inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawar fahimta da bayani tare da kyakkyawan aiki da husnul khatima Allah ya saka ma dukkan masu ba da kokari da gudunmawarsu a ci a wannan aiki da sauran wurare da ake gabatarwa Allah ya rubuta cikin mizani to muna cikin suratul kamar mun kwana aya nawa kenan aya ta takwas kenan ko za mu tashi ta tara kazzabat qaumu nuh kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a wannan sura <coughs> suratul qamar game da mutanen zamanin annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sun ga aya ta zo da mu'ujiza suna karyatawa to ba su kadai ba ne suka fara akwai waɗanda suka riga su sun karyata ayoyin allah da annabawan allah suka zo da su sai kuma suka gamu da sakamakon karyatawa shine allah subhanahu wata'ala ya fara da kissar annabi nuh alaihi salatu wassalam ya so da ita a takaice wanda yake annabi nuh shine farkon manzanni duk manzanni da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su shine farkon manzanni gaba daya in aka ce manzo wato shine wanda aka aiko shi da sako ya kira mutane zuwa ga tauhidi to annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanensa su suka fara shirka domin shirka a duniya ba kowa ce tauhidi shine farko domin wanda aka kawo a nan duniya ya haihi mutane shine annabi adam kuma shi akan tauhidi yake akan tauhidi ya rayu akan tauhidi ya ba duniya kuma 'ya'yansa da jikoki da ya haifa ya bar su akan tauhidi sun daɗe akan tauhidi sai daga baya aka samu wa'insu mutane bayan wucewar mutanen kirki da daɗewa shaidan ya shiga al'amarinsu ya bata musu tsari sai suka fara bautan gumaka shine sai Allah ya aiko manzon farko dan ya fada da shirka ya dawo da tauhidi dan asali a doron duniya to shine Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin mutanen annabi nuh sun karyata annabin su kahin mutanen ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce fa kazzabu abadana sai suka karyata bawanmu Allah ya jingina annabi Nuh zuwa gare shi ta hanyar bauta ya ce bawan bawanmu wato wannan daraja ce darajawa ce ga shi annabi Nuh alaihi salatu wassalam kamar yadda ya yi manzansa subhanalladhi asra bi abdihi laylan a aganan ma Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa wato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan malaman aƙida suna ce mata al'ubudiyatul khassatu bil anbiya wata bauta ce keɓantacciya ga annabawa wato suka ce akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khasatu bil anbiya a bil mu'minin sannan akwai al'ubudiyya al khasatu bil anbiya al'ubudiyatul amma bauta ta gama gari kowa na cikinta kowa bawan Allah ne Allah ce in kullu man fis samawati wal ard kullu man fis samawati wal ard illa atir wato duk wanda ke sama ko ƙasa ko mutum ne ko aljani ko mala'ika ko dabbobi ko ƙwari ko itace ko menene ko iska ko ruwa duk wani abin da ke sama da ƙasa sai ya zo mu Allah bawa kenan kowa mi bawan Allah ne wannan ita ce ubudiyya alkhasa al'amma ita ce bauta ta gama gari kowa bawan Allah ne ko ya bauta ma Allah ko bai bauta ma Allah ba ko ya yi imani da Allah ko bai imani da Allah ba dole sai wani hukuncin Allah ya hau shi kuma dole ya bi idan Allah ya yi shi gajere dole ya zama gajere bai iya kara ma kanshi tsawo haka ne idan Allah ya yi shi da tsawo bai iya mai da kanshi gajere idan Allah ya yi shi mace bai isa ya koma namiji ba idan Allah ya yi shi namiji bai isa ya koma mace ba abin da suke yi yau na canje-canje a canza mutum ga halittar namiji ya koma mace ana dai dabaru ne rufa-rufa ne ake yi yana nan yadda Allah ya yi shi an ɗobo wasu abu ne aka dasa mashi kawai don ya samu wani canji amma ina yana nan yadda Allah ya yi shi sannan kuma idan Allah ya yi mutum fari yana nan farinsa idan aka ce a mai da shi baki to za a bata shi ne idan Allah ya yi shi baki yana nan baki idan aka ce ana son a mai da shi fari za a yi mashi barna ne kawai ƙarshe sai ya koma baki-baki fari-fari bakin gani kenan dai an taba shi bai asali ya saki asali ne saboda haka kaga duk wannan tahiya ce akan ubudiyya amma duk yadda Allah ya bawan shi yana nan haka nan idan Allah ya aje kacan can dole ka tsaya nan yadda Allah ya yi ka kabila ka dole kana cikin wannan kabila ba ka iya tashi daga kabilar bafilla ce ka koma bahaushe ko badakare ko inyamuri sai dai ka koyi yare amma dole asalin kabila ka tana nan yadda Allah ya yi ka duk yadda wannan duk tahiya ce karkashin mi ubudiyya amma dole kana nan bawan Allah Allah ya yi ka kai kashi baka iya canza kanka ka bar kashi ko ka bar fitsari ko ka bar duka ko ka bar tashi yadda duk Allah ya yi ka haka nan za ka zauna ka zama mi kenan ka zama bawa baka da yancin ka yadda kake so a shi to akwai ubudiyya khasatun bil mu'minin akwai bautan Allah wadda ta keɓanta ga muminai muminai bayan Allah ne na daban daga sauran waccan bauta ta gama gari Allah ya ce wa ibadun rahman mm. ka gani yadda Allah ya ce wa ibadun rahman bayan Allah mai rahama wayannan muminai ake nufi alladhina yamshuna alal arji hauna sune wayanda ke tafiya akan ƙasa da tsanaki da natsuwa wato ba sa girman kai ba sa alfahari ba sa cika baki ba sa yin gaban kansu su suna tafiya ne bisa ga tsarin Allah bisa ga wahayin Allah wa iza khadabahumul jahilun idan jahilai wayanda ba san Allah ba ba su san shari'ar Allah ba suka yi musu magana banza suka soke su don suna da imani ba za su biye masu ba Kalu salama sai su ce musu salamun alaikum wato salamu mutaraka malamai ke ce mata sallama ce ta a batun mutum a ɗauke shi kawai shi bai san ma inda duniya ta yi ba sai a kyale shi to wannan ibadar rahman wannan ubudiyya ce khasatun bil mu'minin to sai ta uku al-ubudiyatul khasatu bil anbiya bauta wadda take banta ga annabawa to irin ta ce nan yace wa yake ce ma annabi nuh fakadzabu abadana suka karyata bawanmu wannan bayani za ka same shi cikin tafsirar qur'an al-karim na sheikh salih al-usaimin rahimahullah da wasu malamai wanda suke tantance muna aqida Allah ya saka musu da alkhairi wa idza khadabuhumul jahilu na'am wa kadzabu abadana su karyata bawan mu annabi nuh waƙalu suka ce majanunun wai mahaukaci ne saboda mi saboda ya saba ma abin da suke a kai ya zo musu da abin da ba su saba ba ya zo musu da wani sabon addini saboda haka suna ganin kamar hankalin shi ne ya tabu suna ganin mutum ya bar addinin kakanni da iyaye hauka ne mutum ya ba al'adar shi ya ɗauki wahayi da Allah ya yi masa suna ganin hauka ce waƙalu suka ce masa mahaukaci jir kuma aka tsawace shi suka tsawace annabin Allah suka firgita shi suka tayan mai da hankali har suka yi mai barazana la'illam tantahi ya nuh waƙalu suka ce lalle in baka bari ba ya kai nuhu har da rantsuwa da karfafawa lalle za ka zan wanda cikin wanda ake jefewa lalle za mu jajjefe ka to haka suke azabtar da shi suke walakantar da shi suke mashi magana mara kyau amma duk da haka ya ci gaba da haƙuri ce ma annabin Allah mahaukaci ba shi kada aka yi ma ba kuma Allah ya faɗa a can ƙarshen suratul zariyat كذلك a أتى الذين من قبلهم كما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو haka al'adan mutane take marasa imani ma atallazina min qablihim min rasul kaga nakiratun fi siyaqin nafi wato babu wani manzo da ya taba zo ma wasu mutane wato dukkan mutanen duniya in banzo ya zo sai sun yi mishi mi illa qalu sahir face sai sun ce masa mai sihiri ne yana raba masoyi da masoyi yana raba iyaye da 'ya'yansu yana raba miji da mata domin wannan zai yi imani wancan bai yi imani ba sai addini ya raba su sai suka ce wannan wai sihiri ne yake masu au majanunin ko su ce masa mahaukaci wato sun ce mai mai sihiri kuma sun ce masa mahaukaci auɗin ko ta zama littanwe ta nau'i ce wato ma'ana ko su ce wannan ko su ce wannan ko kuma ta kasance wato ta hada ne duka ba ta nau'i ba ce a'a sun hada mai duka ne wato su ce masa marratan sahir wa marratan majanun wani lokaci su ce masa mai sihiri in suka kalli wani abu wani lokaci kuma su ce masa mahaukaci in sun kalli wani abu to saboda haka wannan al'adar mutane ne al'adan mutane ce marasa gaskiya annabi nuhu ya yi musu wa'azi tsawon lokaci a cikin suratu nuh Allah ya ba mu labari qala rabbi inni da'awtu qaumi إدبارا ثم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا استغفروا ربكم إنهم كانوا غفارا الله أكبر jama'a ku ji irin wa'azin da annabi nuhu ya musu ya ce in ni da auta ƙaumi Allah na kira mutane na ka duba duk kafircin su duk dagawarsu yana ce musu mutane na ce ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na dan dai ya jawo su ga jiki da lallashi In ni da autu ƙaumi na kira mutane na na yi musu da'awa lailan da daddare wa hara da rana kenan babu lokacin da bai musu wa'azi ba ya yi wa'azin dare ya yi wa'azin rana ya yi na safe ya yi na marance ya yi kowane lokaci falam ya zidhum du'a'i amma wa'azin nawa bai kara musu komi ba subhanallah illa firara sai gudu wa'azin ma sai ya zama sanadin su gudu su bijire masa kamar da suka ce ma annabi yadda Allah ya ce masa wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ashe al'ada ba wai ta shawa ce ba gare ka kawai ya kai manzo a'a ka ga yadda annabi nuhu ya yi da mutanensa saboda haka wa'azinsa bai kara musu komi ba sai gudu suke masa yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir na'am inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazirhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum yace ya Allah duk sadda na kira su ne musu wa'azi litaghfira lahum don ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum yatsunsu ma suke sanyawa fi adanihim cikin kunnuwansu ma'ana sai mutum kawai ya yatsu ya toshe kunne dan dai kada ya ji wa'azin ma Allah mun gode maka yanzu gashi mutane su taru suna sauraron wa'azi ba annabin Allah ke wa'azi ba mutane ne waɗanda suke bayan Allah mabiya annabi ai kaga sai mu gode ma Allah yanzu mutum nawa ke zaune wurin nan Allah kaɗai san iyakarsu majalisa ta wa'azi irin wannan wuri guda nawa ke gare mu a Sokoto Allah kaɗai san iyakarsu to balle ka ce ka je sauran jihohi dun Najeriya ko ina ana nan ana yi Afirka ma gaba ɗaya wuraren da musulmi suke ana nan ana yi wallahi kaga sai mu gode ma Allah kaga imani rabo ne amma ga wasu kacokan an tura musu awwalu rasulin fil art manzon farko a duniya annabi no shaikhul anbiya shine dattijon annabawa wanda duk annabawa da manzanni da Allah ya aiko in ka cire annabi hudu da annabi idris to mahi yawa duk sauran manzanni duka da annabawa ɗiyan shi ne daga ɗiya sai jikoki Allah ya ce waje alna fi zurriyati himan nubuwata wal kitab da shi da annabi ibrahim su ne suka haifi annabawa da manzanni wannan shekul anbiya wancan abul biya amma gashi kullama da autuhum duk sanda na yi musu wa'azi ni kira su su zo su tuba litaghfira lahum Allah dan dai ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum sai su sa yatsun su fi adanihim cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum kuma su kama tufa su rufe huska ba sa ma sun gani na ina wa'azin ba sa son su gan shi ba sa son su ji shi wa asarru suka nace suka dage suka doge akan kafirci da bata wastakbaru suka yi girman kai na ƙin gaskiya da karɓarta istikibaran girman kai na haƙiƙa sun inni da autuhum jihara sannan na kira su a bayyane kiran bayyane irin wannan da ake sa lasifika a zamanin shi shi ma ya musu nasu wa'azi irin yadda za su ji ya hau saman wani abu ya zo sai inda suke tare ya zo cikin taron su ba bai yasa su zo su taru a gaban shi ba a shi zai cin musu sun taru sai ya yi musu wa'azi jihara a bayyane sun bayyane da autahum jihara sun a a'lantu lahum sannan kuma na bayyana musu na hito hili na kuma bayyana musu wa asrartu lahum israra na kuma sirranta musu na cin musu gida-gida shago-shago gona-gona wuraren da suke zama inda suke rayuwa na bi su ɗaikunsu in sallama mutum ko in je in nemi izininsa in gan shi in gaya mai kaji kaji abin da Allah ya kone da shi idan ka yi imani ga abin da Allah zai maka idan ba ka yi imani ba ga azabar da Allah zai maka wa qultu astaghfiru rabbakum har na ce musu ku nemi gafaran Allah ku tuba daga shirka innahu kana gafara lalle shi Allah ya kasance dama mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yursilis sama alaikum midrara zai sako muku da ruwan sama masu yawan zuba wa yabdidukum bi amwal ya dade ku ya kara muku yawan dukiya ka san ko mutum na son dukiya kuma Allah shi ke bada ita taskar tana wurin shi wa in min shay'in illa indana khaza'inu duk arziki na hannun Allah ya yi musu bishara in suka yi imani ga arzikin duniya ga arzikin lahira wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara haka ya ta musu wa'azi amma suka karya tashi wa qalu majnunun suka ce je ka bamu wuri kai mahaukaci ne wazdujir kuma suka tsawace shi suka yi mai tsawa suka yi mai barazana suka ce za su jajjefe shi ma har ya mutu to ya Allah ya ce da ya kai inda yanki kamuna sai da Allah ya sanar da shi cewa ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun yaf'alun sai da Allah ya sanar da shi ya kai nuhu mutanen nan naka babu wanda ya rage wanda zai imani abinda ka samu wa ka samu wanda duk ka ga bai shigo musulunci ba to daga yau ka sani ba sauran mai musulunta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce ma mai wa'azi yana cikin kafirai Allah kuma ya sanar da shi wanda ya san gaibu masu musulunta sun gama ba sauran mai musulunta haka Allah ya sanar da annabi Nuh babu wanda ya rage wanda zai musulunta wanda ya musulunta ya musulunta kuma wanda bai musulunta ba zai musulunta ba kuma lokacin mutanen da suka musulunta yan kaɗan ne wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce 'yan kaɗan ne suka musulunta a gare shi wasu malamai su ce mutum goma sha biyu wanda suka ɗebo da su suka ce mutum tamanin su suka yi imani Duka ga wannan yana nuna bambancin wato yadda Allah ya yi ma manzanni baiwa ta karɓan kiransu shi annabi nuhu kam ga wanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne saboda haka sai ya ce su faɗa arabahu sai ya roƙi allah mahalicinsa shi annabi nuhu sai ya addu'a ya ce ni maghalubun allah ni kan an fi ƙarfi na an rinjaye ne fantasir allah ka taimake ni allahu akbar kalimata ne kalma biyu ne ya amfani da su An ni maghalub fantasir ko jumla guda biyu Allah an fi na mutanen nan sun rinjaye ni nayi nayi nayi nayi dare da rana cikin kowane hali amma gashi sun fi na sun ki imani Allah ka taimake ni a can suratu ruhu me yace musu qala yayi addu'a ya ce 'Ya Allah! La ta zar alal arji min na da yara kada ka bar wani mazaunin gida cikin kafirai ka bar kowa ya zauna lahiya duk Allah ka halaka su innaka in tazarhum domin kai Allah idan ka bar su da rai yudillu ibadak za su ɓadda bayinka wala yalidu ba za su haihi kowa ba illa fajiran kafara sai fajiri mai yawan kafirci duk ɗan da za a haifa nan gaba kafiri ne to Allah ya riga ya sanar da shi ba wanda zai yi imani sai wanda ya riga ya imani to tunda ba za a samu mini ba mai amfanin zaman su duniya ai duniya ba ta da amfanin zama in ba ga mai imani ba don haka ya roki Allah ya halakar da su fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir na'am ففتحنا أبواب السماء بماء آمير ففتحنا أبواب السماء Allah ya sai muka buɗe ƙofofin sama na ruwa bima'in da wasu irin ruwa munhamir masu yawan zuba Allah ya buɗe ƙofofin ruwa na sama ruwa suka yi ta bulbulowa ba irin haka ya kuya ko digo irin na ruwan sama ba a'a malamai suka ce bulbulowa suke kamar an bude amma an sako wato tanki an bude shi an fasa shi suna zubowa misali haka ruwa suke bulbula ko kuma a ce kamar teku ce ta fashe tana zubowa daga sama haka allah dinga zubo ruwa wato munhamir wato masu yawan zuba Allah sai siffanta su da yawan zuba don kasancewa ba dan ba 'yan ruwa ne ba a'a ruwa ne masu yawa masu kwararowa daga sama sai Allah kuma ya yi wa fajjarna al'arda uyunan Allah ce kun muka fashe muka bubbuɗe ƙasa fajjarna yana da ƙari bisa ga fajara fajara akwai mubalaga ya bubbuɗe ƙasa oyunan ta zama mare-mare wannan tamyizi ne muhawwal anil maf'uli bihi bi ma'ana fajjarna uyunal ma muka buɗe idanun ruwa wato sai ya zama kawai ya mai da ƙasar gaba ɗaya ko inanta kama idanun ruwa ne saboda ka sai ce fajjarnal arda muka bubbuɗe ƙasa oyunan duk ta zama marmaro ya zama a ƙasa kamar ko'ina marmaro ne kawai wanda yake fitar da ruwa wannan yana nuna girman hukunci girman iko na Allah subhanahu wata'ala ashe in ka ga an zauna lafiya Allah ne ya kyale mutane in ka ga ana cikin walwala da jin daɗi to wallahi wata ni'ima ce da Allah ya ga dama ya bar mutane su yi don haka jin daɗin nan da walwalan nan yana kasancewa tare da imani da Allah amma in aka fusata Allah in ya tashi yin ramuwar gayya in ya tashi mai da martani babu wanda isa ya kare kanshi da haka wayannan mutane annabin Allah ya zo ya yi musu wa'azi shekara nawa walaqad arsalna nuhan إلى ya فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله أمو أيكو النبي نوح zuwa ga mutanensa falabi safihim sai ya zauna cikinsu yana ta karantar da su yana ta musu wa'azi alfa sana shekara dubu illa hamsin na aman da hamsin shekara ɗari tara kenan da hamsin yana musu wa'azi sai kuma ka cire shekara arba'in na kamin a aiko shi shekara ɗari tara ba goma kenan ko a da goma kenan shekara ɗari tara da goma kenan ɗari tara jama'a ko shekara goma aka ce manzo ya yi cikin mutane ya isa a ce duk sun gane balle shekara arba'in balle shekara ɗari har sau biyu har sau uku har sau tara subhanallah Allah mun gode maka da ni'imar imani Allah ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ka tabbatar da mu akan yi maka da'a wanda ya samu imani ya gode ma Allah kai ba ga manzo ba baka ma zama kusa ga zamanin manzo ba amma ka yarda da littafin Allah ka yarda da sakon da manzon Allah ya zo da shi har ka riƙe har kana karantawa har kana ƙoƙarin aiki da shi wallahi alhamdulillah Allah ka tabbatar da mu akan haka saboda haka kai ta tattalin imaninka kai ta yi ma Allah godiya har ka samu ka gama duniya da imani ka je ka gamu da Allah ka ga sakamakon Allah Allah taimake mu saboda haka suka kafirci ruwan dufana ya yace wa fajjarna ardu uyunan muka bubbuɗe ƙasa da mare-mare faltaƙal ma sai ruwan suka haɗu ruwan da ina da ina suke daga sama ko akwai wanda suka hito daga sama fatahana ko abuwa sama wata kira'a fafatahana fatahana abuwa sama kamar yadda yake fajjarna a ƙasa akwai kira'an fatahana abuwa sama saboda haka ita ma bubbudewa aka yi da yawa ita ma ƙasa bubbudewa aka yi da yawa sai ce faltaƙalma sai ruwan suka haɗu shekhu Salih Usami ce kaga bai ce a ne ba kaga kuma ruwa nawa ne biyu ne da na sama da wanda suka hito da ƙasa su ne suka haɗu amma sai haɗe su kawai ya ɗauke su kamar abu ɗaya faltaƙal sai ruwan nan suka haɗu ya ce saboda mi saboda ai da ruwan na sama da ruwan na ƙasa duk menene ai ruwa ne saboda haka jinsin su guda don haka komi yawan su da na sama da na ƙasa dudde ruwa ne shi yasa ce faltaqal ma sai ruwan suka haɗu ala amrin akan wani al'amari kada ƙudir wanda aka riga aka kaddaro shi ko kuma saboda ruwan duka da na saman da na ƙasan abu guda suka zo yi shi yasa aka mai da su guda ɗaya shine suka zo ala amrin akan wani al'amari guda ɗaya Kada qudir wanda dama an kaddaro shi dama an kaddaro cikin babin kaddara mutanen annabi nuh za su yi shirka za a aiko musu annabi nuh zai yi shekara nan dubu ba hamsin tare da su yana musu wa'azi ba za su yi imani ba kuma za a halakar da su kuma da ruwa saboda haka shi yasa abin ya faru don haka wannan babin kaddara ne dole ka yi imani da shi amma ba a hujja da shi ba za a yi hujja da shi a ci a ah, to tun da an kaddaro musu shi me zai sa a yi musu azaba a ah, don me ba za a yi musu azaba ba sun saba mu Allah subhanahu wa ta'ala wannan babin kaddara la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba za ka yi ma Allah tambaya ba don me ina baka isa ba sallama ma ake alƙadaru ƙuduratullah ita ƙaddara ikon Allah ne shi Allah mai yin abin da yake so ne don haka abin da ake hukunci da shi ga bayansa shine shari'a ya aiko musu da manzo ya kira su shekaru masu yawa sun yi imani ba su yi imani ba to kuma ya hukunta wanda bai imani ba ga inda zai kai shi wanda ya imani kuma ga inda ya kai shi don haka ya halicci bayan shi kashi biyu akwai masu imani akwai wanda suke kafirai ne to ba zai yi hukunci da wannan kaddara ba ranar tashin kiyama a'a zai yi hukunci ne da shari'a shari'a daban kaddara daban kuma Allah shi kadai ke da wannan kuma ya hada su kuma ya aiki da su domin in bai kaddaro haka ba sai ya faru kenan wani abu ya faru a mulkin shi ba da sanin shi ba kenan an fi karfin shi kenan aka yi a'a kaddarowa ya yi sannan kuma kaddaran nan ta riga ta tabbata yadda yake so amma hukunci da sakamako bai dogara da kaddara ba ya dogara da shari'a Allah bai yadda da kafirci ba ga abin da yake yadda da shi shine a yi musulunci a yi tauhidi to kuma mutum yana da zaɓi a babin shari'a ko ya zaɓi imani ko ya zaɓi kafirci ga manzo ga littafi idan manzo ya wuce ga masanan littafi magada annabawa suna bayani suna kafa hujjoji ka fahimta ka ƙi yadda to ka zama kafiri shikenan ga sakamakonka ka fahimta ka yi imani ka zama mumini kenan ga sakamakonka kuma dole ka yi imani da wancan babin na kaddara kuma dole ka yi imani da wannan babi na shari'a to nan wasu suka ɓace wasu kam sai suka ce suka shiga cikin babin kadara suna bincike to me yasa to yaya to wannan yan shishigi ne Allah ya kare mu daga wannan don haka faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai Allah ya ce Allah ya ce wa hamalnahu muka ɗauke shi shi annabi Nuh lokacin da ruwan suka zo ruwan da suka zo sun zo da yawa sama da ƙasa sun mamaye komi saboda tsananin bubbugar su ma daga ƙasa hadda tanda sai da ruwa suka fito cikinta tanda ko gidan menene gidan wuta ne inda ya fi nisa da ruwa amma ita ma sai da ta fashe da ruwa suka fito saboda bala'in bubbugowar ruwa din to don haka ƙasa ba ta zaunuwa babu inda mutum zai zauna a cikin wannan duniya a wannan lokaci sai cikin ruwa ruwa kuma allah bai yi dan adam da ikon ya rayu cikin ruwa ba don haka duk wanda ake son a tsirar da shi daga halaka to sai an sa shi cikin jirgin nan na annabi nuhu shi yasa Allah ya ce wa hamalnahu muka ɗauke shi ala zati alwah akan jirgi mai alluna wato alluna aka yi mata wanda yake shine ya sassaka jirgin jirgin nan na katako ne to katakon na jirgin kuma aka yi allunan da aka gaggara mashi aka sa mashi gefe da gefe wanda zai hau ruwa ya zauna ba tare da ya nutse ba to shek salih yake cewa alwahin din nan na kira ce wato jam'i ne munakkar jam'i ne da aka yi ma na kira ya ce idan aka yi ma jam'i na kira yana nuna abu biyu na farko yana nuna yawa na biyu yana nuna girma don haka wa'annan alluna sun zo jam'i munakkar don haka allunan manya-manya ne sannan kuma allunan masu yawa ne ga wannan jirgin shi yasa ce wa hamalnahu ala zati alwahin muka ɗauke shi akan wata jirganya mai alluna da yawa kuma masu girma wa dusur da kuma ƙusoshi su ne almasamir kusoshin da ya yi wanda yake kafe katako da katako allon jirgin da jirgin idan aka zo aka raba allon ga asalin jirgin sai a kafa mishi kusa sai ya shige to kusa ta wancan zamani ba kusa ta mu <laughs> wannan zamani ba kenan kusa ta daɗe akwai ta ana amfani da ita amma kowane zamani da irin tasu kusa kuma kakka yi mamakin haka ko yanzu akwai masu ƙwarewa da aikin katako wayanda suke sa abun da suke hada katako da shi ba kusa ba katakon ne za a feke shi ya yi tsini kuma a huda katakon da ake son a hada da katako a yi rami nan a yi rami nan sai a kawo wannan mai tsinin sai a soka ciki sai a rike kuma nan karshe a yi mishi dan tuntu haka wanda kamar na kusa wanda in ya je shi ba zai wuce ba can kuma ya riga ya shige kaga ya kama da mi ya kama da kusa kusa ce kuma ta katako to waccan wayancan kusoshi Allah ya san irin yadda suke amma dai ya tabbatar mana cewa allunan nan wayanda aka hada da jirgin nan da kusoshi aka hada su wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur to sai Allah ya ce you. Hmm. tajiri wayannan jirgin tana tana tafiya a kan ruwa bi a'yunina ga idanunmu ma'ana a cikin kulanmu a cikin ganinmu wato tasiru ala waje hilma bi amrina bi mar'a minna wa tahta hibzina wato suna gudu jirgin na gudu akan akan ruwa da umarninmu da kulawanmu da kuma ganinmu domin a'ayun jam'i ne na me na Allah ya siffata kansa da da idanu to kuma dole ne ka yadda da yana da idanu kuma bai yiwa ka kwatanta idanu bila tamsilin wala takayif ba da misaltawa ba ba da kuma cewa ga yadda suke ba shine takayif a tamsili ka ce irin na na wani idanu kamar ka ce irin namu ko irin na dabba to babu wannan sannan kuma bela takayifin ba da kayyafawa ba ka ce kama da na kaza ga yadda suke ka ce ga yadda idanun suke wato baka cewa kama da nawa ne kuma bayan baka ce kama da nawa ne ba za ka ce kuma ga yadda suke ba don haka kenan inda za a tambaye ka yaya idanun na Allah suke sai ka ce mi ban sani ba Allahu a'lam to ka daina da ido eh dole ma ka yadda wannan ya daga cikin babin sifat babin siffofi na Allah domin wani babi ne mai zaman kanshi Al'asma'u asmau was sifat sunayen Allah da siffofin shi wannan sifa ce wato zatiya khabariya sifa ce zatiya khabariya domin siffofin shi akwai zatiya akwai kuma fi'iliya to wannan siffar da duk siffar da take ta shahi zatin Allah to akwai ma'anawiya akwai kuma khabariya ma'anawiya ita ce wadda za ta kasance la ya zalo ma'aha Allah ba zai gushe ba tare da ita kama al'ilmu kama alhayat wanda suke ba za a ce gasu in an kwatanta ga mu bayi ba za a ce gasu ana ganin su ba kama ilimi ga mutum ana ganin shi hakanan irada ana ganinta hakanan kudura ana ganinta hakanan hayat rayuwa ana ganinta to wayannan sai a ce musu sifatun zatiya ma'anawiyya to amma duk abin da yake mu gare mu ana iya ganin shi to idan Allah ya siffanta kanshi da shi sai a ce sifa zatiya khabariya sifa ce ta zati wadda ta zo cikin khabar ko cikin ayan ƙur'ani ko daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yanzu kamar ido wannan da muke akai a gare mu wata gaba ce ajza'un wa a'da'un minna wata gaba ce wani yanki ne gare mu mu bayi to shi sai Allah sai ambaci kan shi da ita to za a yi imani da ta saboda ta zo cikin khabari cikin ayan ƙur'ani ko ta zo cikin hadisi kuma ingantacce to imanin kuma za a yi imanin da yake da sharaɗi bila tamthilin wala takayi kada a kwatanta ta da ta wani kada a ce kuma a yi ƙoƙarin gano yadda take a'a laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir yasa aka tambayi imam malik da da yawa daga cikin magabata idan aka wani ya zo ya tambaye shi Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi to ya ya daidaita sai ce al'istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kaifu majhul ai aka ce abu ya daidaita akan kaza ai kowa ya san daidaita amma kuma yaya ya daidaita ba wanda ya sani sannan yadda da shi wajibi ne wasu anhu bid'a kuma ka tambayi ni yadda ko ka tambayi wani yaya abin yake tambayan ma bid'a ce abin da ake nuhi ake so kawai ka yadda ka sallama kuma ka tsaya na wannan ita ce aqidan magabata ahlus sunna wal jama'a don haka wannan tajiri bi a'ayuni na jirgin nan na gudu a gaban idonmu Allah na ganinta ko bai ganinta in ka ce bai gani don kada kwatanta shi da wani to ka siffanta shi da gunki gunki shine wasu suka ce mai Allah ko amma fa bai gani kuma bai ji kuma bai magana to mu mu yana ji kuma yana gani kuma yana magana kuma yana da rai an fahimta ko to saboda haka shine ya saba ma siffofinsa suka saba ma gumakan da wasu ke bauta ma in ka kore ma Allah siffofin shi to ka siffanta shi da na ƙasa to kuma abin da ya faɗa ka nan ka tsaya nan abin da duk bai ce yana da shi baka isa ka ce mai yana da shi ba tajari bi a ayyunina Allah ya ce jaza'an wannan abin da ya faru na halakar da mutanen annabi Nuh da tsirar da shi annabi Nuh da wayanda suka yi imani da shi 'yan kaɗan ɗin nan sakamako ne Allah ya yi liman kana kufir ga wanda ya kasance an kafirce masa shi annabi no Allah ne ya saka mai saboda ya yi bautan Allah shekaru masu yawa ya yi da'awa ya yi sujada ya yi ruku'i ya sha wahala amma mutane suka karyata shi suka walakanta shi to sai Allah ya kawo ranar da zai taimake shi kamar yadda ya roƙa sai aka saka mai da halakar da su da tsirar da shi da shi da wanda suka yi iman da shi ta jaribi a ayunina jaza'an liman kana kufir wannan shi ne sakamakon duk wanda ya tsaya ga Allah komi wahala komi dadewa to za a zo da Allah zai saka mashi Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan da'awa akan kitabu wa sunna kuma ka haɗa mu da sakamako mai kyau kuma ka ba mu haƙuri da duk waɗanda suka saba mana suke fuskantar mu da kowace hanya wadda bata dace ba in kuka lura kwanan nan akwai wata mata arniya da aka ake yada post dinta ake yada hotonta na bidiyo ta zage wani babban malamin musulunci a cikin wannan ƙasa tamu shine sheik sani yahaya jingir ga ta ita arniya ce kirista saboda matsalar siyasa ta fito tana ta yi mishi walakanci har da tsinuwa tana ta faɗin abin da bai dace ba wanda ke nuna ba ta da kunya ba ta da hankali domin ko kafiri dama kamar karatunmu na jiya ne ko ai kafiran ma kala kala ne akwai kafirin da ke fada da musulunci yana kuma kira ga kafirci kuma yana batanci ga masu kira ga addini to wannan tana cikinsu saboda haka muna addu'a allah ya shirya da ita mai rabon shari'a ce in ba ta da rabon shari'a saboda nabin allah suka walakanta amma ƙarshe ya aka yi allah ya halakar da su sai sakamako jaza'an liman kana kufir allah ya taimake mu na'am ولقد تركناها Allah ya ce wala na ha kuma hakika mun batta ita me jirgin ko labarin ko duka duka sun shiga malamai suka ce tarakna ha addamiri ya'udu ila maza za ta alwahin ita wannan jirgin ya mai alluna ko kuma ya ya'udu ila alƙissa labarin na annabi nuh allah ya bashi ya zama aya abin lura to wanne ne ba wanne ne ba wanne ne ba a bari ba wannan labarin aya ce ko ba aya ba ce to ita jirgin aya ce ko ba aya ba ce saboda haka dukkan su aya ne kowanne zai shiga lamirin zai iya su duka walaƙad taraknaha haƙiƙa mun batta ai tarakna tilkal hadisa ibra wannan malamin yake cewa wato mai tasirin ƙur'ani azim lil adfal wannan na ƙananan yara ne irin mu ce mun bar wato wannan abin da ya faru labarin annabi nuhu da mutanensa ya zama abin lura fahal min muddakir ko akwai mai wa'aztuwa da ita Don haka irin wannan mata da wayanda suka turo ta ya kamata su wa'aztu da abin da ya gabata ga wanda suka haihe su kakanninsu da iyayensu masu fada da addini da masu addini da masu kira ga addini addinin da ke kuri da shi na kiristanci addini ne wanda ya expire lokacin shi ya wuce domin su annabawa da manzani da allah yake aikowa ai kamar misalin shugabannin ƙasa ne da ake yi yanzu idan aka yi shugaban ƙasa ya gama mulki ya wuce yana nan matsayin sunan shugaban ƙasa ko baya nan sunan shi na shugaban kasa yana nan ko zai wuce har ya mutu har bayan mutuwar shi shugaban kasa ne yana cikin list to amma shi ke hukunci a yanzu misali mu cewa shagari shugaban kasa ne a suna ko ba shugaban kasa ba ne to amma yanzu shi ake bi mu aje shi tun da shi ya rasu mu ɗauka obasanjo ai shugaban kasa ne a najeriya ko har nawa har sau biyu har yanzu sunan shi na nan ya yi shugaban kasar najeriya bai goge ba to amma yanzu shi ake bi ba shi ake bi ba haka nan wa goodluck jonathan shi ma ya yi shugaban kasa amma yanzu shi ake bi amma yana hana a kira shugaban kasa haka nan wa baban gida ga yanan abdulsalam ga su da ransa amma yanzu ba su ake bi ba wa ake bi shugaban kasa general muhammadu buhari yanzu shine nan kwanaki kaɗan kuma za a yi mi zai wuce wani kuma ya zo ya hau kaga sunan shi na nan dai shugaban ƙasa amma period ɗin shi ya wuce to haka annabawa suke kowanne ya zo shine za a bi idan ya wuce kuma yana nan matsayin manzo amma wanda ke nan a period ɗinsa a zamanin da kake to shine za ka bi idan ka bi wani ba shi ba to ba addini kake yi ba don haka annabi isa yana cikin manzanni yana cikin rekod amma ho yanzu ake bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi ya zo bayan shi don haka dukkansu sun yarda da junansu don haka shi ya mu musulmai mun yarda da su duka ba wanda muke karyatawa amma su kiristoci fa sun yarda da ɗaya ko biyu amma suna karyata wayansu don haka kenan ba su yi imani da manzannin ba kuma addinin su addinin da ya ƙare ne suke bi to amma kuma da haka su zo su zage wanda ke da addini na asali Allah ya kare mu daga bata to sai Allah ya ce wala qad tarakana ha ayatan fa hal min muddakir sai Allah ya ce na'am Allah ya ce fa kaifa kana azabi yaya azabata ta kasance wa nuzur da gargadi da masu gargadin da na aiko wanda bai imani ba ya aka yi ai kaifa kana azabi liman kafar ya azaba ta ta kasance ga wanda ya kafirce da ni wa kazzaba rusuli ya kuma karyata manzannina wa lam yatta'iz bima ja'at bihi nuzur aw nuzuri bai wa'azu da abinda masu wa'azi na suka zo da shi na wa'azi ba karshen sa ita ce mi halaka duk wanda ya kafirce ma Allah ya karyata masu wa'azi tun daga manzanni har zuwa malamai da suka biyo bayansu to sa halaka allah ya ce walaƙad yassarna alƙur'an kuma haƙiƙa mun sauwaƙe wannan alƙur'ani lizzikir don wa'azi ko kuma lizzikir don harda ko kuma lizzikir don tadabburi wannan fasara guda uku kenan wanda malamai suka yi daban-daban wasu ka ce lizzikir don harda wato Allah ya sauke alkur'ani har ana iya haddace shi inda ba da Allah ya sauke shi ba dan adam bai isa ya lafazi da ƙur'ani ba domin lafazin ƙur'ani magana Allah ce magana Allah ko aka ce wai ta menene aka cewa eh, ya yi ƙarhin takunkumin raƙumi ne ko linzamin raƙumi ko ya yi ƙarhin bakin kaza to wannan tsakanin halittun Allah ne duka dukansu bayan Allah ne amma wannan tsakanin Allah ne da bayan shi magana da ta fito daga Allah a ce ɗan adam zai zo ya yi lafazi da ita har ya iya faɗinta har ya fahimce ta har ya haddace ta wannan menene sauwaƙewa ne daga Allah don haka shi sauwaƙe shi ana iya haddacewa ko kuma lizzikir domin a iya tadabburin shi a fahimce shi a tsaya a fahimce shi har a ai aiki da shi to Allah ya sauƙi Qur'ani ana iya karanta shi a gane shi kuma a aiki da shi ko kuma zikir saboda a wa'aztu Allah ya sauƙi Qur'ani a iya karanta shi a iya fahimtarsa kuma a ji wa'azinsa har a iya aiki da shi da haka wanne ne ba wanne ne ba kowanne zai shiga Allah ya sauƙe shi wajen haddacewa da haka yadda za ka haddace qur'ani inda aka ce ka haddace bulugul bara wanne ne zai baka wahala ai wancan bulugul bara zai baka wahala ko a ce ka haddace fatahul bari ko a baka wani sharhi na bulugul maram kamar fatahu zil jalali wal ikira na sheikh salih usaimin mujalladi shida a ce ana son ka haddace shi tun daga farko har karshe to ko mala ya ce ko a halari ma to saboda haka kaga alkur'ani ya fi sauƙin harda sannan kuma Allah ya sauwaƙe shi a yi tadabburin ma'anar shi sannan Allah ya sauwaƙe shi a wa'azu da shi to cikin su wanne ne ya fi shi wannan malamin a shef sale usaimin sai ya rinja da lizikir lil'itti'az na ƙarshen guda na uku kenan wato an sauwaƙe ƙur'ani don a wa'azu da shi me yasa saboda duk abin duk fasarar da aka yi sabani duk fasarar da ke da wata kalma cikin aya ko kusa da ita ko bayanta mai alaka da ita to wannan fasarar ta yi inganta a wajen wannan sabanin da aka yi don haka da ya ce walaƙad yassarna alqur'ana lizikir sai ya ce mi fahal min muddakir akwai mai wa'azuwa kaga lizikir ya zan lil iddikar saboda wa'azuwa da qur'ani don haka qur'ani abin mai sauƙin haddacewa ne mai sauƙin fahimta ne mai kuma cancantar a wa'azu da shi ne allah ka sanya ma cikin masu fahimtar qur'ani da iya karatunsa da tilawarsa da kuma haddace shi da fahimtarsa da aiki da shi allah ka sanya ma cikin masu wa'azuwa barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin za mu kwana na insha allah na'am ma allah barakallah da fatan abin da muka saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya kama muna Allah ya sa mu fa'idatu a lokacin da musulunta wannan wuri ana muka kawo cikon awar guda da muka saurari abin da ya gudana shekwan basani adarawa kwantagora da ana wani saboda da abdurrahman gashi wasu da jagorance mu ana ya kara ma rayuwa albarka a ɗazu a tafsirin sabana ban a wata mata alkhairin ganye ga ayyuka alkhairi ya kawo tufa fina tufa ta da marayu a mata guda 20 maza guda goma sannan kuma da kudi dubu talatin Allah ya saka da khairi Allah ya biya ta Allah ya biya ta Masha Allah Amin amin جابر فرمنا جابر محمد صلى الله عليه وسلم صلى محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم احشنا من خير الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خير الدنيا